الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير تو أنت ما ورنا سورة سورة التقابل سبو داتا أم بشي يوم يجمع كل يوم الجمع ذلك يوم التقابل شيء ساعة سورة التقابل bismillahir rahmanir rahim yusabbihu lillahi ma bis samawati kun ga ita ma wanda suran munafikai ba ku ga ta fara da tasbihi ba tana tsakiyar surori masu tasbihi don munafici babu alheri take su babu ruwansu da tasbihi shi yasa sun kaza munafikai amma suratul juma'a kun ji ta fara da yusabbihu suratul safi kun ga ta fara da sabbaha to a suratul tagabu ita ma kun ga ta fara da yusabbihu kun ga suratul manafiki ne yace dai an ka tsakiya babu tasbihi don ku gane na nahi wanda bai yawan tasbihi yana da sifa cikin sifofin munafikai ku yawaita tasbihi yusabbihu lillahi yana yin tasbihi ga Allah ma bi samawati wa ma fil ardi abin da ke cikin sama da ƙasa lahul mulku Allah shi adda mulki wa lahul hamdu shi adda godiya wa huwa ala kulli shay'in qadirun kuma shi mai iko ne ga komai ya Allah roƙonka maka ya man yusabbihu lahu ma bis samawati wa ma fil ya man lahu al mulku wa ya man lahu al hamdu wa ya man huwa ala kulli shay'in qadir ka taimaka mana da ka Allah ka gafarta mana zunubanmu ka ƙara mana imani da lahiya ka warkar da mu daga shiruta kowace iri ka ba mu kariya da tsawonka ka zaunar da mu kuma ka zaunar da ƙasar mu lahiya ka zaunar da mu ka zaunar da jihar mu lahiya ka zaunar da mu kuma kuma ka zaunar da garin nan namu da ƙauyuka ne lahiya ka zaunar da mu ka zaunar da basira da al'ummata lahiya ya man ala kulli shay'in qadir halaka ku Allah shi ya halicce ku fa minkum kafirun da ya halicce ku cikin ku akwai wanda ya halitta kafiri wa minkum mu'mina akwai wanda ya halitta mu'min wallahu bima ta'maluna basira Allah mai gani na da abin da kuke yi خلق السماوات والأرض خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المسير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور خلق السماوات والارض بالحق يا هلكي سما bakwai da ƙasa don gaskiya ko kuma da abin da an nashi wa sawarakum ya suranta hotunan ku cikin cikan nan uwayen fa ahsana suwarakum ya kyautata sifofin ku wato surar saboda shi mutum duwa da ka gane awa bai gani sosai ya yi kowa sifa mai kyau duwa da ka ga awa bai iya tahiya sosai ya yi kowa sifa mai kyau laqad na al-insana fi ahsani taqwim wa ilayhi al-masir kuma kuma ga Allah take ya alam ma bi samawati ya san da a cikin sama bakwai da ƙasa wa ya alam ma tusirruna wa ma tu'linuna ya san da kuke yi sirance ya san da kuka yi bayyane ku san da sani duk da kuka yi ya sani duk abinda kuka yi bayyane ya sani wallahu alimun bi zati sudura Allah masani na da duk abin da ke cikin kirata ya Allah ya alimun bi zati sudur tausaya mana Allah ka rangwanta mana Allah kai mana rangwani Allah kai mana rangwani ka ba mu kariya da tsaronka ka warkar da mu daga dukkan ciruta ya alimun bi zati sudur Allah ya ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل وذاقوا وبعد أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنهم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات وقالوا أبشر يعدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد alam ya ce kun na ba wallazi na kabaru nan kamar shin labarin waɗanda sun ka karice can harko bai zo muku ba irin mutanen annabi nuhu da sun ka kafirce ba ku ji da ruwa an ka noce su ba gidajen suka rushe abubuwan hawansu sun ka mutu su ma sun ka mutu dukiyarsu ta biruwa ba ku da labarinta ba ku da labarin mutanen hudu yadda aka yi musu ba ku da labarin mutanen salihu yadda aka yi musu to fa za kowa ba al'amarin dukkan su kowa ya ɗanɗana nauyin al'amari walama azaban alima suna da azaba mai raɗaɗi shi ka'ida ce ta Allah subhanahu wata'ala duk wanda yake saba ma Allah ka bar ganin ka zalunce wani ka gwada mai ƙarfi ko ka kashe shi haka nan wani zai gwada ma ƙarfi ya kashe ka kamar ganin ka gwada ma wani ƙari ka an shi kaya wadda ka aje ranar farin ciki da ka an shi kayan wani a ranar bakin ciki da wani da an shi naka zalika abin da sai Allah ya musu wannan da annahu kanat ta'tihum rusuluhum bil bayyinati domin manzannin su ta kasance tana zo musu da dalilai bayyanannu kalu sai suka ce a ya haduna na mutum zai shirya ma aiko mala'ika mana fa kabaru abasharun yad'unana yahdunana na fakabaru sai suka kafirce wata wallahi sun ka kauda baya sun ka kauda kai ga umarnin Allah wasa ganin Allah sai Allah ya wadatu da su don babu auren umarni da mutane ka yi ma Allah sai dai su wakarsu. su wallahu ganiyar hamida Allah mawadaci na kuma Allah abin godiya na ya Allah ya gani ya hamidu ka taimaka mana Allah ka wadata mu da wadatarka ka shirya mu da ayyukan godiya ka ƙara mana imani da lahiya ka sauƙaƙa mana azumin ganin ramadana ka sauƙaƙa mana ayyukan ramadana ka sauƙaƙa mana lalurorin ramadana ka warkar da mu ka warkar da ɗaya da iyali da zuriya mu duka Allah ka ba mu kariya da tsaronka ya Allah ya gani ya hamidu زعم الذين كفروا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير أما الذين كفروا آيات كوي على وأصله Allah bai ce kuka ce ba a tashe ku na rage da Allah ubangiji na latuba sai an baku labarin aikin da kuka yi a na mai sauki ga Allah saboda haka ba aminu billahi wa rasuli ku ci gaba da imani da Allah da manzanni ne wa rasulihi da manzo ne abinda duk sun ka faɗa gaskiya ne wan nuri ladhi anzalna sannan ku yi imani da hasken na wanda muka sauka wato alkur'ani wallahu bima ta'maluna khabira Allah masani na da duk abinda kuke aikatawa yawma yajma'ukum yawma yajma'ukum li yawmil jam'i zalika yawmut taghabun ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكبر عنه سيئاته وندخله جنات وندخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم والله بما تعملون خبيرا الله مسنينا ما يباد الاباري قابل نقوك ايك تاوى يوشي زي باد الاباري يسي يوم يجمع اخوان رانا دبي تارا اليوم الجمع الدن رانا تارو الجماعة قوة دقوة zalika yawmat gabuna wannan ranar kwarowa kenan ranar da kwarowa ta bayyana kenan wa wato wajen fassara wannan aya haka ce idan ƙiyama ta yi Allah ya kaddare mu da haɗuwa ranar ƙiyama. za a zo da maza a zo da mata a yi shari'a lokacin da aka zo da maza da mata wajen shari'a to akwai mutanen da ba su kai matansu makaranta ba kuma ba su koya musu karatu ba to wa'annan maza 'yan wuta na saboda haka sai a yi hukunci da yake Allah yana hukunci da shedodi sai aka yi hukunci da aka yi mata wuta ba su yi karatu wanda bai yi karatu bai san wanda zai bauta wa Allah saboda haka an ka ce a kai su wuta bayan an ce a kai su wuta sai wata yarinya daga cikin su ta ce ya Allah ina da magana yace ki yi magana tace abin da ya saba mai karatu ba mazan mu ba su samu ba kuma ba su koya mana ba ba su kuma bari mun ka sai mun kai karatun gaba su ba su yi ba mu ba su bari mun kai ba ba su sa wani ya koya mana ba sai Allah ya ce ga ka'ida sai ta kawo shaida sai ta kawo shaida sai hukunci ya canza sai an ka ce matan da sai aljanna mazan gada an ka ce sai aljanna ɗazu an ka ce a gangaro da su koma gidan wuta sai da matan da sun ka kai bakin kowa aljanna sai sun ka wayoyo maza suna ran gaban nakum gaban nakum gaban nakum mun kware ku mun kware ku Allah ya ce zalika yawmat tagabun wannan rana kwaruwa ke kana ganin ka kware ta kai amijinta ka hana ta makaranta ko yau ta kwaruwa ta bayyana yau yau kai a dan wuta ita a aljanna kuma da kai suka wadi don ba tausanka ta kai ba don ranar kiyama kowa bai tausan wani ranar kiyama kowa kai ne ɗaya sani ba mai tausan wani Allah ya ce za zalika yawan matagabun to wa man min billahi do wanda ya imani da Allah wa ya salih ya yi aiki na kwarai sai ya sayyiati Allah zai karkare mai ayyuka ne mara kyau wa yadkhilu jannatin kuma ya shigar da shi aljanna tajri min tahtil anharu bulalimin yana gudana karkashin khalidina fiha abada an kaddara ma ya aljanna da wa cikin aljanna har abada zalikal fawzul azim wannan shine rabo mai girma da albarka sunayen karabon ga alfawzul azim Allah ka ba mu Allah bai asma'ikal husna wa sifatikal ula ka taimaka mana ka gafarta mana dukkan zunubanmu ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka ka ƙara mana ibada ka ka ƙara mana ikhlasi kuma ka ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah ku yawaita zikira Allah subhanallahi sadaka ne wa kullu tasbihatin sadaka duk subhanallahi guda da kace kai sadaka alhamdulillah sadaka wa kullu tahmidatin sadaka in ka samu kan zanna alhamdulillah alhamdulillah adadin alhamdulillah ta adadin yawan sadaka wa kullu tahlilatin sadaka duk la ilaha illallah sadaka idan ka zanna ka samu wuri kai zikina Allah bisa ga natsuwa la ilaha illallah duk la ilaha illallah guda sadaka wa kullu takbiratin sadaqa dukkan Allahu akbar guda da ka hodi sadaqa wa amrun bi ma'rufin wa nahyun mun ani wa nahyun 'an munkarin sadaqa a umanni da alheri hani ga aiki mara kyau sadaqa to ku yawaita sadaqa watan ramadana muke amma don wa ga sadaka kayi subhanallahi in kana da abu da aljihun ka dai kai sadaka da shi shi ma dai zaka gama kamar dan kasuwa ne kai dan kasuwa yanzu idan ya taho yana sai da ƙosai sai ya taho ya ga ana dan gyada ana dan suya ruwa misali gobe in ya sai inda dan kasuwa ƙwarai na sai ya gabo da ita don riba ya kaso ga kayan da aka samu riba to haka nan shi ma musulmi yake in an ce ga wannan ana ba da lada gare kuma ga wannan to duk abin da ya ka iya wasa ya yi cikin su bai ce a ni guda ya isan ni guda ya san cewa haka nan duk wanda yake iyawa zai to saboda haka ku yawaita wa'annan ayyuka ku yawaita sadaka kuma ku yawaita abin da zikira Allah laila wa nahara sai mu yi wa annabi musallati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على wa وعلى اله salli وسلم اللهم صل على ala وعلى wa وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Allah mana roƙonka billahi la ahad samadi alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah mana roƙonka Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu ka gafarta mana zunubai waɗanda muka yi da gangan da waɗanda muka yi da kuskure Allah ka gafarta mana zunubai da muka yi da barna da waɗanda muka yi da jahilci Allah ka gafarta mana zunuban da muka yi a ɓoye da waɗanda muka yi bayyane Allah ka gafarta mana zunuban da muka yi na farko da na ƙarshe Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu Allah ka gafarta ma uwayenmu waɗannan zunubai Allah ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu Allah ka gafarta wa matayenmu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu Allah ka gafarta mana ka gafarta ma diya da zuriya waɗanga da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu ya Allah ka shirya mana su ya Allah ka shirya mana su ya Allah ka shirya mana su ya Allah ka rika mana su ya Allah ka aza mana su ga hanyarka ya Allah ka haɗa kansu ka sa son juna tsakaninsu ya Allah ka ɗebe ƙyashin juna tsakaninsu ya Allah ka ɗebe ƙyashin juna tsakaninsu ya Allah ka sa son juna tsakaninsu ka sa taimakon juna tsakaninsu ka taimaka mana Allah ka riƙa mana su Allah ka hake mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka ka sa aljanna makoman mu tare da su Allah da albarka sunayenka da shifofinka maɗaukaka ka an sa mana addu'a yau Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadan ya Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadan ya Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadan ya Allah ka sauƙaƙa mana lalurorin Ramadan ya Allah ka sauƙaƙa mana lalurorin Ramadan ya Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan Ramadan ya Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan Ramadan ya Allah ka sauƙaƙa mana ayyukan Ramadan Allah ka ba mu duka alherin Ramadan ka kare mu daga shirin da a cikin Ramadan Allah ka gafarta mana Allah ka biya mana duk bukatun mu na alheri wayanda ba na alheri ba kama ya alheri ka biya mana abinda duk muka tsoro ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu laila wa nahara ka ba mu kariya da tsaronka cikin gari da daji Allah ka ba mu kariya da tsawonka ka tausaya mana ka taimaka mana ka ansa mana addu'a yau ya Allah ka kare mu bayan ka bayan Allah musulmi yare da manya maza da mata wayanda sun roƙe mu addu'a da wayanda ba su roƙe mun roƙe ka Allah ka shirya su ya Allah ka shirya su ya Allah ka gafarta musu ka biya musu bukatun su na alheri wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya musu abinda duk suka tsoro Allah ka kare su Allah biya su ma'aikal wasara ka zaunar da ƙasa lahiya ya Allah ka zaunar da ƙasa lahiya ya Allah ka zaunar da ƙasa lahiya Allah ka shirya mahukuntanta Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya ya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka shirya mahukuntanta ya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya ya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya ya Allah ka zaunar da jihar mu lahiya ya Allah ka shirya mahukuntanta garin nan namu da ƙauyuka ne ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ka ƙara mana kwanciya hankali da natsuwa ka ƙara mana ilimi da arziki da ci gaba mai ofani ya Allah ka shirya mahukuntanmu ka taimaki almusira da jama'arta ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ka kare mu ka kare gidajenmu ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ka kare mu ka kare makarantun nan ka kara mana lahiya da zaman lahiya wuraren ka kare mu ka kare masallatai ka kara mana lahiya da zaman lahiya wuraren zaman mu da wuraren sana'ar mu da wuraren ayyukan mu ka kara mana lahiya da zaman lahiya ka kare mu cikin tahiyoyin mu ka kai mu lahiya ka dawo da mu lahiya ka ba mu halaliya da muka tibita ka ba mu kariya da tsaronka cikin gari da daji wajen gari da cikin gari don albarkar sunayenka da ka maɗaukaka Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da ɗiya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga shari duka اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد